hakikanin gaskiya wannan ba ta zama matsala wacce musulmi domin wato ainihin kamar su zauna kan teburin shawara su fara fararen hula su faɗi koke koken su da gwamnati ke ganin cewa an yi ba daidai ba ita kuma gwamnati ita ma ta kawo hujjoji nata waɗanda za su sa su ma su gamsar da su a wannan lokacin muke ganin za a samu matsaya guda wadda kuma za ta kawo ƙarshen wannan kiji ka da ake yi domin wannan kiji ka yana yi na da ƙasa baya kuma kuma iya rusa dukkan wasu abubuwa da aka girka na dimokuraɗiyya ta fannin samun tsaiko da dukkan abubuwan da ya zasu faru. To amma ita gwamnatin tana cewa kamar kungiyoyin ba na fararen hula ba ne suna taka rawa ne da sunan wata jam'iyyar siyasa. To ai wannan nake ganin kamar zai iya zama ba gaskiya ba domin su fararen hula nan kafin su zama yan fararen hula sukan zuwa ne a ƙarƙashin ofishin ministan cikin gida a ba su takardar cewa lallai san an amince da su a matsayin yan farar hula Idan in yau gwamnati ta fi ce ba yan farar hula ba ne wannan kuma wani zance ne wanda kusan ba za a iya yarda da shi ba. da za a ce akwai siyasa ciki ita gwamnati ta san zuwa yan siyasa kuma eh, ta san zuwa yan amma a maimakon ita gwamnatin ta zauna da su ta bayyana aniyar ta kira ga magoya bayan ta baki ɗaya su masu fito su zanga-zanga akan titi domin a nuna wasu su kungiyoyin fararen hula cewa ba sa tare da kowa jama'a na tare da gwamnati wannan abubuwa ne da ke faruwa a kusan dukkan kasashen afirka wanda kuma kuskure ne ganin cewa a lokacin da duk wasu wani bangare na da umma ya tashi ya kawo wani kuka a matsayin a saurare shi sai kuma a tashi ana nuna cewa shi ba kowa ne wannan ba karamin kuskure ba karamin kuskure bane a cikin tafiyar demokaradiyya domin ko da mutum kaɗan ne suka zafi inda 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi suna da 'yancin a saurare su kuma me ye ma'anar ita zama zanga-zanga shi ne ya kamata gwamnati ta yi la'akari da shi kuma 'yan halar hula su kasance dukkan ainihin gwamnati da za su yi ba ta yi ma ba. Ƙungiyoyin suna buƙatar abubuwa da dama da suka haɗa har da zaunawa a sake yin bitar dokar kasafin kuɗin ƙasar Nijar ta shekarar bana saboda a cewar su tana tattare da dokoki masu cutar da talaka a Nijar. Wannan tana da yankin yin haka kan. Kuma ita ma gwamnati dole ne su saurari duk wanda zai kawo mata kotu. Amma kuma ba lallai bane su samu ainihin dukkan bukatocin da su gabatarwa. Kuma ita kanta gwamnati ba lalle bane su samu dukkan abubuwan da ta amince da su kuma ta ci gaba da su. Akwai batun da ya shafi wanzuwar sojojin kasashen ketare kamar Amurka, Faransa, Italiya da kuma Jamus a niger Masu zanga-zangar suna ganin cewa ba su da amfani a kasar ya kamata a gaggauta janye su. To duk wannan ya kamata a ce a lokacin da za su zauna da gwamnati ainihin aza wannan aya tambaya ga gwamnati menene asali ko me manufa ko me amfanin wannan kasancewar waɗannan wato ainihin tura a cikin kasa A lokacin gwamnati idan tana da hujjoji za ta iya gabatar musu da su. Idan ba su gamsu da su ba kuma za su nemi a san yadda aka yi a cikin tattaunawar domin a samu a biya musu bukatocin da suke so din. Duk wannan abin da ake nuhu shi shugaban kasa ya yi gumu da bakinsa mutanensa da ne ke magana watakila da ko sunansa ko da ko kuma watakila bai kai ga cewa uffan ba. Shirin shugaban kasar mi zaka ce akai? Wajibin shi ne ya fito ya magana domin shi aka zaba ba waɗanda ke ainihin mai da martani aka zaba ba. Shi ne uban kowa shi ne shugaban kasa shi aka zaba shi ne kowa ke kai dukkan koke-koken shi gare shi. Don haka ni kai na a matsayina na mai bada ra'ayi ina kira da shugaban kasa ya saurari waɗannan mutane kuma su zauna a cimma yarjejeniya su. To Nuhu Abdu Magaji muna godiya sosai ba. To na gode a